Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karanta Jummai Ali. Wata wadda ake zaton mai harin ƙunar baƙin wake ce da aka kama kafin ta tada bama-baman da ke jikinta a wani gari da ke kan iyakar arewacin ƙasar kamar da Najeriya. Ta ce tana ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace daga garin Chibok a Najeriya a shekara ta 2014. Babila kawo wani babban jami'i a Mayo Sawa na ƙasar Kamaru ya faɗawa wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kanzeka cewa sun sami labarin an turo wasu 'yan mata uku masu harin ƙunar baƙin wake. Ya ce nan da nan aka fara ɗaukan matakan daƙile aniyar 'yan matan. Shugaban 'yan yakin sa kai a yankin mai suna Idrisa Yakubu ya ce sun kama yarinya ɗaya kafin ta tarwatsa kanta. ɗaya ta ba da kai yayin da kuma ɗayan ta arce ta koma zuwa Najeriya. Tuni aka danƙa wa sojojin Kamaru waɗannan 'yan mata guda biyu. Lauyoyin gwamnatin kasar Belgium sun gano wani ƙarin mutum ɗaya da ake zaton shi ma yana da hannu a hare-haren da aka kai filin saukar jiragen sama da tashar jirgin ƙasa a birnin Brussels, hamma sun ba da umarnin a kama shi. A wata sanarwar da aka gabatar jiya Asabar, ofishin lauyoyin ya ce an ba da umarnin a kama wani mutum mai suna Faikal C a saboda yana da alaƙa da wata ƙungiyar 'yan ta'adda da kashe-kashen ta'addanci da kuma yunkurin yin kisan ta'addanci. Sanarwar dai bata faɗi ba daɗa ko Faisal C shine mutum na uku da aka gani a faifan bidiyon filin sauka jiragen sama tare da wasu mutum biyu da suka tarwatsa kansu. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Belgium sun ba da rahoton cewa ana kyautata zaton wani mutum mai suna Faikal Shefo ya arce daga filin saukar jiragen saman birnin Brussels. A halin da ake ciki kuma, Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi wa Firaministan Belgium tayin cikakken goyon baya da taimakon Amurka wajen hukunta 'yan ta'addar da suka shirya ko kuma suka taimaka wajen kaiwa bayan Allah har hare a makon jiya. Shugaba Obama ya yi wannan tayin ne a jawabin da yake gabatarwa ta gidan rediyo a duk mako. Ya ce Belgium kawar Amurka ce, kuma Amurka ba ta wasa da ƙwayanta. musamman wajen yaƙi da ta'addanci. Shugaba Obama ya ce tuni har jami'an hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka da ake cewa FBI a takaice suka je Belgium domin taimakawa wajen binciken da ake yi. Ya ce za su ci gaba da bin diddigin murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS har sai an ga bayan su kwata-kwata. Ya ce a makon gobe idan Allah ya kai mu lokacin da shugabannin ƙasashen duniya za su zo nan birnin Washington DC domin halartar taron kolin matakan tsaro za su yi amfani da wannan dama wajen nazarin yunkurin haɗin gwiwar murƙushe 'yan isis da kuma tabbatar da kan duniya na haɗe wajen kare lafiyar jama'a a can ƙasar iraq kuma jami'an ƙasar sun ce wasu masu harin ƙunar baƙin wake na ƙungiyar isis sun kai wa wani babban sansanin soja a lardin ambar hari har ma suka kashe sojojin iraki guda uku wani kwamandan sojojin iraki mai suna general ali ibrahim Da bon ya ce wasu masu harin kunar bakin wake guda hudu sun kutsa sansanin sojan al jiya asabar da safe ya ce 'yan kasashe daban-daban ne 'yan kunar bakin waken kuma jami'an tsaron iraki sun kashe su a ranar juma'a da daddare ma tashin bam na harin kunar bakin wake ya kashe mutane talatin da raunana fiye da mutane tamanin. ƙungiyar isis ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar iran hassan rouhani ya ce ƙasarsa a shirye take ta ɗauki duk wani matakin da ya kamata domin mai da hulɗa da ƙasar saudi arabia domin ganin inganta ci gaba da wadata a ƙasashen musulmi. Shugaba Rouhani ya furta haka ne a jiya Asabar a ƙasar Pakistan bayan ya kammala ziyarar kwanaki uku da ya kai ƙasar. Ya ce ya yi imanin za a iya magance duk wata saɓani ta hanyar yin shawarwari, ko da yake yiwuwar yin tattaunawa kai tsaye tsakanin ƙasashen biyu wato Iran da kuma Saudi Arabia ba zai yiwu a yanzu ba. A watan Janairu, Saudi Arabia ta yanke hulɗar jakadanci da Iran lokacin da wasu 'yan banga suka kutsa ofishin jakadancin ƙasar Saudi Arabia a birnin Tehran na Iran domin nuna rashin amincewarsu ga kashe wani shugaban 'yan shiya da Saudi Arabia ta yi. A yayin da yake zantawa da 'yan jarida a birnin Islamabad, shugaba Rouhani ya ce ƙasarsa ba ta sha'awar zaman gaba tsakaninta da Saudi Arabia. Tun ba yau ba dai saɓani ko kuma bambanci tsakanin 'yan shiya da 'yan sunni na ƙasashen biyu ya raba kan ƙasashen biyu. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin na yau za mu kawo muku abin da ya biyo bayan zaɓen jamhuriyar Nijar ne, amma kafin nan sai mun kammala batun zaɓen fidda gwani wanda muka fara tun farko kuma muka shirye-shirye har guda biyu muna gabatarwa. Kuma a yau za mu tashi ne inda Ibrahim Alfa Ahmed ke muna bayanin yiwuwar jam'iyyar Republican – ta tsayar ko kuma ta dakatar da ɗan takaranta da yake kan gaba a zaben na fidda gwani wato donald trump ga ibrahim da sharaf fage akwai akwai raɗe raɗin cewa haka na iya faruwa to zai yi wani kasan babban taro da muka ce ba na tsaye da ɗan takara ba ne na tabbatar da ɗan takara ne to akwai yanayi guda uku da suke iya faruwa lokacin irin waɗannan tarurruka na tabbatar da ɗan takara idan kafin a isa zuwa wajen wannan taro aka samu ɗan takara ya riga ya samu yawan wakilan da tun farko aka yi ka'idar cewa sai ka samu kafin ka zama ɗan takara to kusan zai yi wuya a kwacewa mutum ana iya kwacewa saboda shugabannin jam'iyya su za su iya za canja wannan yawan wakilan a wajen taro saboda an zaɓi in an zaɓi wakili a zaman wakili na donald trump ga misali ana iya zuwa a wajen taruwa a sa shi cikin jerin da ba na trump ba na farko kenan na biyu tana iya yiwuwa kafin a isa wajen wannan taro babu wanda ya sami adadin da ake bukata na yawan wakilai domin tsayawa dan takara idan aka sami irin wannan to idan aka je wajen babban taro duk wakilan da suke cikin wannan taro da naka da na sauran duk gaba ɗaya 'yan takara sun zamo ba na kowa ba ne ah. sun zama wakilai na jam'iyya ne tsarin kenan tsarin kenan an taɓa yin haka zan maka misali tsarin kenan saboda haka suna iya zaben duk wanda suke so shine ake kiransa brokered convention suke kiran shi da, da turanci ko hmm. akwai abin da ake ce contested convention wanda shi ma taro ne na tabbatar da ɗan takara amma an isa wurin a zaman cewa ko an sami kunnen doki tsakanin 'yan takara yau sannan sai su shugabannin jam'iyya ba wai wakilai ba su shugabannin jam'iyya za su fito su ce mu wane ne dan takararmu kuma ta tsaya yauwa sai zo su gabatar da shi kuma ta tsaya haka cewa jam'iyya ce ta tsaye da shi amma irin haka bai iya haihuwar jam'iyya a baraka hakan samu matsala sosai sosai in ka tuna a nan amurka lokacin na jin dan takara ko na jam'iyyar republican ne a george wallace wanda aka samu irin wannan matsala saboda a wajen taro na tabbatar da dan takara an zo an sami irin wannan cikas din shugabannin jam'iyya suka tayi suka fita suka cewa ne ne dan shi shine wanda lyndon johnson ya kada shi a mm. zaɓe akwai siyasan ubangida a nan amurka siyasan ubangida Eto ina tsammanin Jamila Jamila za ta yi amsa wannan tambaya saboda na san ta tado da batun ne saboda tana da bayanin da take so ta yi akai. Akwai siyasan Ubangida a nan? Kwarai da gaske gaske. Amma kuma ba tasirinsu ba irin yadda ake siyasar Ubangida a Najeriya ba, mm. amma dai akwai shi. Yanzu ga misali barin maka misali lokacin da aka zo zaben fitar da ɗan takara a nan jihar Virginia. saboda ka san mutumin da yake gwamna a mm-hmm. jihar virginia yanzu mutumi ne wanda a clinton ita sakatariya clinton da mijinta tsohon shugaba clinton suka taimaka masa kuma lokacin da suke mulki suka dora shi a matsayin shugaban jam'iyyar democrat na ƙasa lokacin da ya zo zai yi takarar gwamna a jihar virginia sun zo sun taimaka masa wajen yakin neman zaɓe zama gwamna a jihar virginia kuma lokacin da aka zo wannan zaɓe saboda sakayya shi ma ya zo ya taimaka ma Hillary Clinton wajen yakin neman zaɓe har ta samu ta doke Bernie Sanders a jihar Virginia duk da tasowar ya zan ce ne kamar guguwa da ya taso kusan kamar zai kada ta ya taimaka mata ta sami nasara a wannan zaɓen. ko za ma dangantakan da ke tsakanin saboda dangantakan da ke tsakanin su haka eh, kuma idan kama in ka tuna zaben ah, shugaba obama wannan ne ma na matasa dai kamar irin saboda a lokacin muka fara ma kula da harkokin siyasa sosai mun fahimci rawar da oprah ta taka hmm. saboda kawai oprah ta fito ta daga hannun obama cewa gaskiya shi take bawa goyon baya tsakanin shi da hillary saboda tana magoya bayanta mata ne mm. turawa kuma tana da mata turawa tana da mata baƙaƙe kuma a lokacin ga matasa don haka ya mishi wahala samun irin samun wani shine kamar siyasar ubangida amma ba wai maganar kuɗi ko kuma ka zamanto cewa kana mai biyayya sakamakon wannan biyan da kake ne kawai idan dai kana da karfi ka samu a zabe ka in kana da karfi a al'umma kana da mutane da suke ba kai ne zaka tsai da kanka ba dan da a lokacin inda a gida a wajejen mu ne zaka ga cewa mutane sun ce ai su za ma su tsaya dan saboda suna son wannan mulkin mm, ta san mm, mm. cewa ba abinda take so ba kina amma ta san za ta iya kawo mishi guguwar mutane sai ta tsadaga hannun shi to irin wannan ake yi a nan to da karshe uh, kuma karkama ta da cewa bayan da bayan da ya lashe zaben nan ba wai ya dauko ta ya bata minista ne ko ya dauki kwangila ya bata ba Allah baya karewa kashi mota a cikin kash sai dai za mu tsaya anan ba don iyakar batun kenan ba sai don muna so mu leka jamhuriyar Nijar amma a shiri na gaba za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar yanzu kuma bari mu shiga jamhuriyar Nijar inda aka yi zaɓe a gama kamar kowane zaɓe irinsa yayin da masu nasara ke munna 'yan adawa ko cewa suke yi domin ko ga dai abin da 'yan jam'iyyar pnsd masu mulki ke cewa ya yi kira ga 'yan niger da su haɗa kanunsu cewa shi a shirye yake domin ya samu babban gungu na 'yan ƙasa tare da shi domin mu fuskanci matsaloli da ƙasanmu yau suka ƙalubalance ta musamman Eh, kalubalen ta ta'addanci da rishin zaman lahiya cikin duniya da kewaye namu kasan wannan abin da suka yi bai dace ba da al'ada ta demokrasiya ba don kasan za a kada ka ne ka janye kuma ka yi korafe-korafe don eh, ka kawo cikas in hakanan ne ai babu zaɓen da za a yi zagaye na biyu saboda a mahi yawan lokaci an san wanda zai yi kayi mu shekara ashirin muka muna adawa mun sha zauwa zagaye na biyu a zaɓe inda mun yi imani za a kada mu amma bai hana mu je zaɓe ba an yi bakin cikin da suka ɗauki da suka yi wannan furici amma wannan niyyar taso ba ta yauce ba ni gani nike ai sun rigayi sun gaji babu ƙarhin da suka rage yau shekara biyu da rabi muna cikin wannan gwagwarmaya da su ni ban gan wani abun da suka rage dai musu saura wanda za su yi amfani da shi nan gaba har ya bamu bayan Allah ko sun ki ko sun so shine shugaban kasa kuma wa to sai dai yan adawa a maradi sun shaidawa Sha'ib Mani cewa zaɓe da aka kowa sani zaɓe ne aka yi ba cikin demokaradiyya ba tunda are dan takarmu na kufa wata kamala hamma amadu ko kun gamsu da suka kwana aka bada jiya shugaban kasa su mamur shine lashe zabe ina za mu gamsuwa da wannan eh, sakamakon a cikin kasan nan shi dan takarar da wani ne kokowa da gizo ne ta kokowa to alhamdulillah kaga zaben da aka yi shi a shugaban ya muku ta yi cewa ku zo a yakin kasa ba mu ci kasan muke so ta ci gaba mu ba mulki muke so ba a zamanin ayi demokradiyya ta gaske doka da oda a yi ta mu shine muke so kasan to sai masu ido a zaben cewa suka yi kamar yadda Ibrahim ka almasi Garba ya samu damar zantawa da wasu daga cikinsu. Yayin da 'yan adawa da wasu ƙungiyoyin sa kai suka yi watsi ko wasu wasi game da ingancin zaben, jami'an sa ido na Afirka da na Turai da jami'an diflomasiyya sun yaba ma jamhuriyar Nijar musamman saboda gudanar da komai cikin lumana in banda abin da ba a rasa ba. Alhaji Aliyu Isa Sokoto shine jakadan Najeriya a jamhuriyar ta Nijar. Fe alhamdulillah saboda an yi cikin kwanciyar hankali da limana. Mutane ganin akwai wani abu da Najeriya za ta koya daga wannan zaben? Ito ai duk zaben da aka yi cikin kwanciyar hankali da limana akwai darasi da ya kamata a koya a cikin shi. To wataƙila bayan shugaban ƙasa babu kuma wanda zai so bugun ƙirji ya ce an yi komai cikin lumana kamar jagaban tabbatar da tsaron Yamai babban birnin ƙasar wato gwamnan Yamai Alhaji Hamidu Garba. To sai mu ce alhamdulillah tunda kaga dai wannan horin ciki daga mu mu 'yan ƙasa tunda bisa zaben da an kai sai dai mu ce Allah ubangiji ya karba mu sa'a mu samu kwanciyar hankalin ƙasa ga tamu. Wasu za su ce tunda 'yan adawa ba su shiga zaben ba bai yi armashi ba. To ai yanzu kun ji wanda shi sai nikin su ne shaidu su sun da sun ka gani kuma abin sun gani sun ka hidi sai da mu ci alhamdulillah a iya kuma cewa da wannan sakamakon zaben kasar faransa wadda ta rani jamhuriyar niger wadda ke ƙara tasiri saboda arzikin uranium da man fetur da gwal da dai sauransu ta doke ƙasar china mai son raɗewa da wasu 'yan siyasar niger ɗin ta tunkuɗe faransar ƙal ta ɓangaren hulɗar cinikayya amma hukumar zaɓe ta ƙasa wato saini ga abin da ta bayyana game da wannan zaɓe Repartition de voix par candidat Hamma Amadou. Shugaban hukumar zaben Nijar ya ce sakamakon wucin gadi ya yi nuni da Hamma Amadou ya samu kurku dubu dari uku da talatin da uku da dari da arba'in da uku wato kashi bakwai da dugu hamsin da ɗaya daga cikin ɗari yayin da Muhammadu Isu ya tashi da kurku miliyan hudu da dubu ɗari da biyar da ɗari hudu da casa'in da tara. wato kashi 92.49 daga cikin 100. To masu ware, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan sati. Yanzu amadin Jamila, Ibrahim Alfa Ahmed, Sulaimu Barma, Shaibu Mani da kuma Ibrahim Kalmasi Garba. Sai Julie Grace wadda ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai an ji ku. daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman. Bayan harin da aka kai a garin Umarari da ke Maiduguri a jihar Bannan Najeriya a wani masallaci a 'yan kwanakin nan, masu lura da al'amura da kuma masana a fannin tsaro sun ce akwai alamu mutane sun fara nuna sakaci wajen gadin wuraren ibada kamar yadda ake yi a baya. Lamarin da yasa suka ce dole ne sai an sake tashi an yi tukin tsaye. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya mana dubi kan wannan batu ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana. kwanaki al'umma sun soma tashi tsaye wajen kula da tsaron masallatai da mama jami'u to sai dai kuma tagwayen harin bom da aka kai a wani masallaci da ke umarari a yankin maiduguri jihar borno na fa nuni da cewa jama'a sun soma sakaci a yanzu yayin da a bangare guda su kuwa in ta da kai da bayan ma ke ci gaba da sauya salo da lale to koya ma jama'a ke kallon abin da ke faruwa a yanzu ga da ta bakin wasu 'yan najeriya a baya dai an ɗauki matakai kwarai da gaske to ganin cewar an kwana biyu ba sake samun wannan hatsarin ta da nan ba sai kuma jama'a suka sake ciki to ina ganin lallai lokacin sake ciki bai yi ba me ya kamata jama'a su eh lallai shi na ƙara himma yawwa shi ne lallai yadda ake din nan duk wanda zai zo shiga masallaci a caje shi ko majami'a a caje shi a gwada na'urar gwada a gwada shi kafin bar shi shiga ma'ana a samu waɗansu su tsaya su za su ga cajin mutane kafin su bar mutum ya wuce wane ne ko da ko an saki wane ne ya kamata dai kowai tashi ya saya yanzu ce haske ya zo gaban goshi bai kamata mu dinga zama wai muna jira mutane nan suna mana karambani ba kamata kowai ya fito mu ɗauki nauyin muna gadin church da su masallacin nan wato matsalar mu na Najeriya shine muna da saurin mantuwa daga an dan fara abu an yi kwana ɗaya biyu uku hudu sai ga shikenan an sha'afa an saki jiki mu daina irin wannan abun mun ɗau abu mu riƙe shi kawai mu miƙe mu ta tafiya mu ta tafiya ba ranar fashi bisa ga dukkan alamu dai wannan sabuwar matsalar da ta sake kunnuwa ta fita da hankulan shugabannin addini kamar yadda wannan mai bisharan ke cewa da farko na sunana thomas garba ciroma kaga kwanakin baya da can an gaba labaita an sha wahala an ji jiki saboda 'yan tsigarin nan da suka zo suka suke mamayan jama'a wajen ibadunmu ko masallaci ko coci to amma da aka zo aka zabura aka tashi sai aka zo aka ce to bari abin da za a kai bari a samu wani irin hanya ko kuma mafaka da kowa su tsare kansu idan kana zuwa coci ka samu hanyar da za ku tsare kanku kana zuwa masallaci masallaci kana kai sallah kai ibadanka ka samo hanyar da zaka tsare kanku so idan muka lura wajen ibadun mu kwanakin baya da har iya yanzu da muke magana nan akwai ah, ah, matakan tsaro da aka dauka a ga cewa dai an rage wannan irin ah, bambaman da ake zuwa a samu mutane a wajen ibada to amma abin da yake faruwa a kwanan nan yanzu ka iya duba abin da ya faru a Maiduguri eh, aka je aka fama mutane a wajen ibada aka kashe kusan mutum sama da 24 gaskiya nuna cewa mutane sun kwanta sun yi bacci so kaga mutane sai suka zo suka yi shiru ko kuma suka ce a ai boko haram an manta ko kuma da yana raguwa da yake an ga buhari na aiki a kansu ko kuma an ga akwai sauki to sai dai kuma ga masana irin su dr amoga captain na mala wani malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama da ke yola ya ce baya ga al'umma su ma fa gwamnatoci akwai rawar da ya kamata suke takawa tsare da suke sake kuso kai suke shigowa cikin majami'u da masallatai da wasu wuraren da mutane suke taruwa abun takaici ne kwarai da gaske mun fara samun dan kwanciyar hankali bayan da gwamnati ta tashi haikan ta yaki da take yaki da ya ta'adda an samu sauki an samu har mutane sun fara koma garurukan su sai wannan abun ta sake dawa wani abun da ya faru daga maiduguri muna allah dare da shi muna juyayi da shi bai ko shi ya ake gane da ko kuma yar kunar bakin wake wannan ko ita ce tambayar da na yi wa malam abu hamida wani manazarci kan ta'addanci a najeriya shi dai dan konan bakin wake akwai wasu abubuwan da ke in jama'a suka tsaye da hankali za su iya ganewa za su iya fahimta eh, duk da yake in suka shigo sukan narke ne a cikin al'umma amma akwai wasu abubuwa wanda yake ya kamata jama'a su yi la'akari da su in suka ga mutane wanda yake baki ne sun bayyana a cikin su daya daga cikin abubuwan da ake gane irin waɗannan mutane yanayin su farko ne su tunda dama dai kamar yadda ce za a ga eh, bakon fuska ne sannan kuma ma irin yanayin suturan da sukan sa a jikinsu mafi yawan lokuta yakan sha bamban da irin yanayin suturan mutanen wajen ta yanda yake za su sa sutura ne mai yalwa na abin da suke dauke da shi ba za a iya gani ba wato sa mai faɗi ko mai girma ta yadda ke ya ɓoye abin da suke ɗauke da shi walau bam ɗin da suke ɗauke da shi sun manna shi sun ɗaure shi a jikinsu ne ko ko suna rike da shi a wani mazubi ne wato jaka ne ko ko akwati ne ko abin da ya kama da irin wannan haka suke wajen sa sutura kenan sannan baya ga haka nan su mutane ne wanda yake yayin da suka fuskanci abin da suke so su yi wato wurin da suke so su sadamam su babu wani abin da yake dauke musu hankali akan wannan wato abin da suke kallo kawai inda suka tunkara kamar misali ne ah, yanda bahaushe yakan bada misali cewa idan akuya ta hangi hatsi a cikin gona tana so ta ci wannan hatsin take hange sai ta fasa da nan ta isa wurin shi to haka suke suke hangen inda za su je su tada bam nan ba sa waige ba sa wani abin da ya kamata ko kai magana da su ma ba za su ansa ba to in aka ga mutane masu irin wa'annan to ɗaya daga cikin alamu ne za a gane su baya ga wannan kuma akwai yanayi na inda ake ganewa a fuskan su saboda mutumin da ya niyan irin wannan za ga fuskar shi tana cikin takura da damuwa wanda za ga jijiyan da ake cewa jijiya na goshi ko na fuska ta fito sannan kuma kaman za a ga yanayin bakin mutum yana motsawa kamar yadda wasu ka ce ana tunanin cewa ko suna yin wasu addu'o'i ne ne suna ganin da su abin suka dauka sun dauka suna yin addini wanda ke kuma ba addini bane abin da suke yi din amma sun dauka suna yin addini ne to sai su za a ga kamar suna wasu karantuka ne ko abin da ya kama da irin wannan saboda sun nufi inda suke so su je su tada wa'annan mamamai, domin su cimma manufansu sannan kuma baya ga haka ah, kamar yadda ce suka ɗaura wannan abin wajen tafiyansu ma za ga tafiyan nasu zai zama ya sha bamban da irin yadda jama'a suke tafiya saboda mene abin da suke dauke da shi nauyin shi ko kuma gudun su wani motsin da yake zai iya tashi ba a wurin da suka niyya ba da haka nasa tafiya ne da lura sosai kuma kamar yadda ce ba za ka masu ba wani abin da ko ka kira shi misali haka wani kana malam malam ko malama in mace ce to ba za su waigo ka ba kawai suna kallon abin da ke ne ba za su baka hankali akan cewa sun ji cewa ana magana ko da su ake balna ma a tsaye masu da abin da suke so su cimma sannan kuma har ila yau Ah, in namiji ne ba mace ba idan har namiji ne shi irin wanda ya nufi irin wannan abun kasan in mutum yana da gemu sai ya zama mutumin nan gemun nashi ba askewa yake yi ba wato kamar irin wanda ke zai aske gemun shi ah, da gashi ya fito zai sa ko ko ko reza ko mai aske aske ko klifa ne ko abin da ya kama da wannan to za ga wannan fuskar tana yadda take amma wanda yake dama ya tara gemu da yawa sai ya cire to za ga dole za ga fuskan daidai inda ya cire gemun nan komin abu sai ta sha da sauran fatan da ke fuskansa to don haka nan su yayin da za su je irin wa'annan abun da za su je min sadarwa a wani wuri to sukan yi sukan aske fuskansu gashin saboda yawan gashin gemu da suke bari wanda yake kamar yadda yake bature yake cewa unkempt gashi ne kawai ga yanayin da zaba haka nan irin yana kowa yana ganin kamar yadda shugaban su yake yi in yana magana ana ganin irin yanayin gemun shi to sukan cire wannan gemun nan saboda kada su ji hankalin jama'a in an ga gemun nan a dinga kallon shi ana ana kokarin a cin mashi a ga menene zai yi to sukan cire gemu saboda su bashi a cikin al'umma sai su je su abin da ke don haka nan dole a in aka ga mutane ma irin masu irin wannan baki a lura da yanayin fuskan su domin a fahimci cewa wannan irin mutum ne sannan kuma har ila yau akwai wani abin kuma da haka nan in ka ji turare mai karfi a irin yanayin irin wannan mutanen to shi ma ɗaya daga cikin hanya ne wanda ke za a gane cewa wannan mutum ya kamata a bincike shi eh, shi irin turaren shi ne kamar ne magana wanda ake saka magawa to su ma din suna tare ne wanda yake zaka ji yawancin shi ana magawa rakiya da ita to suna domin sun dauke kansu kawai su wake ne yanzu don haka nan kowa ma suna ganin shi gawa ne da haka nan sai an dauki mataki mai kyau mai tsari domin ya zama cewa an kubuta daga sharrin waɗannan mutane. Fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan matsala ta 'yan Boko Haram da ke hana jama'a bacci a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. ka sai mu ce allah kyauta a kuma gaida ibrahim abdulaziz ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu rufe shirin namu na yanzu bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. Wata wadda ake zaton mai harin kunar bakin wake ce da aka kama kafin ta da bama-baman da ke jikinta a wani gari da ke kan iyakar arewacin kasar Kamaru da Najeriya. Ta ce tana ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace daga garin Chibok a Najeriya a shekara ta 2014. Tuni dai aka danka 'yan mata guda biyu ɗin da aka kama hannun sojojin Kamaru. Lauyoyin gwamnatin kasar Belgium sun gano wani ƙarin mutum ɗaya da ake zaton shi ma yana da hannu a hare-haren da aka kai filin saukar jiragen sama da tashar jirgin ƙasa birnin Brussels har ma sun ba da umarnin a kama shi. A wata sanarwar da suka gabata jiya Asabar ofishin lauyoyin ya ce an ba da umarnin a kama wani mutum mai suna Faikal a saboda yana da alaƙa da wata ƙungiyar 'yan ta'adda da kashe-kashen ta'addanci da kuma yunkurin yin kisan ta'addanci. A halin da ake ciki kuma shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi wa Firaministan Belgium ta yin cikakken goyon baya da kuma taimakon Amurka wajen hukunta 'yan ta'addar da suka shirya ko kuma suka taimaka wajen kaiwa bayan Allah hare-hare a makon jiya. Shugaba Obama ya yi wannan ta ne a jawabin da yake gabatarwa ta gidajen rediyo a duk mako. ya ce belgium kawar amurka ce kuma amurka ba ta wasa da ƙawayenta musamman wajen yaƙi da ta'addanci da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda sahaba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya